Eh, yani kam hina ramaitun alal hadisi da sihamin da dama kuke harbin yan hadisi da kibiyoyi ko kibiyoyin na kalami ko na maganganun ku almafalula wanda kibiyoyin shabaku bi in min hikidikum saboda wani azaizayawa daga bakin cikin ku al'aswadi fi jibunin kuna harbin kiwo cikin tsoro wani zalatin ga karantar na rashin mutunci manna shafi na za a tashi shafi dari hudu da sittin da shida dari hudu da sittin da shida قوله من عارض المنصوص بالمعقول قد أخبرونا يا أولي الإلفان عندنا عمد ما معدوره يقول المؤلف للتافي نافق أمنا لنافق كي لهؤلاء الجاوين دوائنا ان بدئة حالك كنت الذين اتخذوا من إبليس اللئيم وند سكتوك إبليس قراني قدوة أبو كوي في الدلالة سورة أبو الله في إبليس لأدن سكتوك شيشين أبو كوي والغي في الضلال والغي من ذا الذي كان أول من استعمل القيام wane ne farkon wanda ya amfani da kiyafi fataccen iblis inda ya kiyasta kansa da adam Ke an halice shi da tabo ni ko an halice shi halice ni da wuta don haka na fi shi wa arada al-amra al-mansusa ya soke doka da ra'ayi ma'aku ra'ayi تخبرونكم فلا منا به إن كنتم كما تدعون إن كنتم كفن كما يدعو كدعوان من أولي المعرفة والتأكيد أولم تعرفوا بقطنبة أنه إبليس قراءة الشر وبا خد الأمار إبليس شين شو دبان شر الدنيا تقوى maƙiyin Allah maƙiyin annabi Adamu maƙiyin ku zuriya annabi Adamu kuma kuka kuma kuka mara masa baya kuma yana irin mutane ne ذلك القدري Aljabari, wannan bakadar shi iblisu bakadar ne kuma jabari ne shi ya haɗa wa'annan allazi jama'a baina dhikraini shi ya hada tsakanin kishiri biyu kama kama haka zalika anhu alquran alazim wa haythu qala rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhyinnahum ajma'i nan ya kamata muna binsa ya ce ibilisu jabari ne ibilisu kadari ne ya aka shiga aya. ita rabbi bima a waita ni na rantsa da abin da ka halaka ni da me yi kama jabari tun da jabari shi ne mai Allah ne ya fashi in yi zina ce Allah ya fashi in yi ci abinci ce Allah ya fashi in yi aure ce Allah ya fashi in yi sata ce Allah ne ya fashi mutum jabari ne saboda ka iblisu sai ce wa a ta bi la uzayyinan na lakum fil au nan kuwa ne kadari tun da kadari shine mai cewa ba Allah ke abuwa shi ke abunsa da kansa saboda kanan ka ganin yana so ko Allah bai yarda ba zai ba ma ruwan Allah sai ya kawata wa banu adama hanya saboda kanan eh, me yake da suna ibilisu shine shagen duniya shugaban shegu jabari ne ibilisu kadari ne wa'annan jabariya wa'annan kadariya da ibilisu ke koyi ibilisu ne mai gidansu wala ɔguyan nakum ajimahayin to kana ni oh. kuduba fa hatajja makaduri ya yi hujja da kadara insha Allah ne yasa ki hina kala bima agawaitani fa huna jabariya thumma azhara anna af'al al ibadi daga nan sai bayyana mutane ayyukan bayi ta ta'u bi ijwaihi za ta auko ta halakar wasu وتبيينه هو كذا فكان قدريا to saboda haka nan shedan shine limamin yan bid'a fanzur kaifa warasa al-qadariyya wal jabariyya to ka dubi inda aka gado jabaranci da kadaranci kadaranci aka marasa wa ku gadon profesor su al'awwal man ustazuhu al-shaytan bi tariqi ta'aqubi ta hanyar kabilanci bi haythu asbaha maqsuman bainahum inda ya zama an raba tsakanin su wannan shaytan gice wata kuje kuyi gabaraci wannan shaytan gice kuje kuyi kadaraci shi kuma oga ya hada duka bainahum ala أسهمهم ونحن نستهلفهم بالله mu muna nema sunan bana da Allah an yi kubiruna man a haƙƙo minna wa minhum bi mirasi hada shaitanin raji da mu da su wa ifi kusanci da shaitan yan bidiya suna cewa mana kusa da shi muke mu muna cewa su ne kusa da shi to da mu da su waye ifi kusa da shaitan mun rantsa da Allah muna gaba da su yi bayani da kansu na hannu na billah su rantsa da Allah an yi na man a haƙƙo minna wa minhum mu da tsuwa ifi cancanta da nira fi haza na rage dauda adan da mu da tsuwa isi cancanta rantsa da Allah wa ifi kusanci da shaitan mu ko so tun da ne sun yi jabaranci sun yi kadaranci shi kuma shaidan shi ne jabari shi ne kadari tun da shi ne ya zai shi Allah ya halaka shi ba shi ya halaka da kansa sannan kuma ya zo ice sai ya ɓata hanyar Allah gaba ɗayanta sai ya ɓatar da su kaga yana nuna shi ike yi ba da ma wabbahana lahumul qawla bayan mun musu bayani bi annahu huwa allazi assasa lahum shine wanda ya tsara musu kullu batil min ar-ra'ayi sanin ar-ra'ayi zamimi wa huwa allazi shaytan shine wanda alqal adawa ta bainal fariqayn da ta adawa tsakanin jama'an nan guda biyu min awliyaihi wa adaihi fastamarrat mustairra adawa ta ci gaba da zafi al'ana wala zalika wannan ba zai kushe ba ma dama fil ardi haqqun wa za a ci gaba da faɗa in dai muddin a duniya akwai gaskiya da ƙarya a ito za ci gaba da faɗa da juna hatta ya risa Allahul arda wa man alaiha wa huwa sayyidul warisi in ka dubi tafsirin wannan aya ta bayan kafin Allahu la ilaha illa wa sayyidul inda mala yake cewa za a ci gaba da faɗa tsakanin karya da gaskiya har duniya ta tashi ba ran da za a yi sulhi a tsakanin karya da gaskiya da za a yi sulhi sai dai kawai a haƙura wadalika li anna ahadal batili tun da yan batilu kada attalu li anfusihim usulan sun tsara wa kansu hanya wa attalu khasumahum ainihin abokan faɗa su min ahlil haƙƙi su ma sun kafa afalin su da alƙur'ani da hadisi da hankali ingantacce da fitara hasan kuwa ya zai banna shi ba mai bari da shi ko za a ci gaba da faɗa in ana son a yi faɗi ko za ku gaskiya su kuma suna cewa in suna muna son a yi faɗi mu zo mu bi kariya mu bar gaskiya to da mu da hawa zai bari hato in ku ba a bari ba to kaga masu hankali sun yi da dole zai an yi fada don haka fada ba za a guje wa fada ba sai dai ya shi fada budda sai an yi shi walan ya kal al'asabani abadan tushen nan guda biyu ba za su haɗu ba in ga an ce maka ga yan ga ala sunna ga shi'a ga tufaye an haɗu an yi ittifaƙi don a ya ƙarya ne ba su ittifaƙi ba ahal sunnan da suka ba hanya bal bayyana huma mina tabayuri akwai ne ta san juna ma bayyana laili wannan hari ولهذا قامت العرب حرب بيننا ده هكا يا كوري أبكانمو wastar da ruwa wutan yakin birin yakin ya karu wata nazal a karanu ainihin majiya wanda suke ji da kafa kusa dinga kiran juna man kana min kulli makani kuma ta ina ihun ainihin dakaru kake ji wannan dakaran an rike shi yana a sake shi kawai wancan masu ma dakarun su kai in aka gaji da riko dakarun na fa za su kwace daga hannun mai control din su control zai gagari komanda don haka nan kawai sai dai a ba da wuri a yi aran gaba don faɗa sai an yi kawai halu suna a shirya a nemi dalilai a nemi hujjoji na ilimi yadda aka samu hujja na ilimi to ranar da aka tashi aran gama gaba da gaba haka Allah zai ba da nasara. don sai an yi gaba da gaba wa talabul mubarakata ana neman mubaraka wata an nan za a haƙura ku shi ne ya haka daga daga masoyan da makiyansa shi shaidan ba shi ne ƙara faɗan wannan shi jin yi faɗan ba asalin babu mai na shi yana nuna maka me ya haɗa mu tsakaninmu da alusun yanzu ɗakwa amalin kulubi sha